akwai tambaya ta tafi to a kan za a goje a yake idan mace ta yi azumi azumi na lada tare da yadda mijinta sai shi mijin ta ci da tsata ta kai wannan azumin da gangan da ta ci da ta kai azumi ba son ta ba amma shi da so ne bayan ya ba da dama da ya azumi na lada tana ɗauki da wannan azumin kuma ci da ta ta take ta ba da son ta ba azumin da ya kare wani cikin zuwa zai ranka to shi da ranka wannan azumi ba ta za ta ranka ba ran kona a kan ran kona a kai ne a ba da kafara inda babu ta fara shi babu kuma gare ta da na da abin da nan da ne da alwashi na wani ne a tarin abashi da rubuwa na alwashi ne tambaya ko kuma ke roƙo wani bawan Allah a ta jiniyar shakuwa an yi neman magani an yi neman magani an gaji ba a dace abin da an kai ba a dace da magani da an kai ma ba shi na cikin roƙon wani akwai wani wanda da a bashi a bashi wanda zai yi maganin wannan shakuwa ne roƙon dai magani shi ne alƙur'ani wanda sun mana alƙur'ani ma ko shi famu da amatu lil mu'minina wa idza ulatu huwa shiriki ruhu alladhina amanu wa kanu shafaa'u rubuta shifa'oji shifa'o shifa'u din da shifa'u ne ba su ne ba su dori aya guda ita ce ana rubuta su a sha saboda kowane irin ciwo wanda ba san kai ne ba a wannan ya tabbata da sunna da sahabbai ana rubutu a sha na alqur'ani shehu a cikin littafi ne mai zawon abin da bai tawo ko cikin tsarin ne bata mutu da shi na cewa ko shi ba wa zahirin wa batinan lekulli mutajen a tawo mutinan qira'atan wa birrun aw shurbi ta'lil ma da yi fihi ma fi shi qur'ani shifa'un na zahirin wa batina kina magani na rashin lafiya wata kasance bai idan nata rashin lafiya jiki wa batina na kina magani kuma akan rashin lafiya a ranar kubuki kamar annifaqu wal ko bai gode mutane bai duka ne wanda kasance mutane wanda kasance mai rashin lafiya na a atahu wanda ya zo ga alkur'ani yin da alkur'ani mutuna shi na mai tabbatar da abin da zai da alkur'ani zai amfane shi to in ya haɗa zai amfane shi kira ana karantawa gobe ruka ana tawada ko shirbihi kuma ana sha shi ana cikin da wani cewa da zai yake da shi zama ne ne imani kuma wannan yan gari ba cikin tabbatar da malumma za a samu ana rubutu na sha kuma a sha ana rubutun sha a sha a mutum habarin ya tabbatar da wannan ibn taymiya ya tabbatar da wannan sauran maluma sun tabbatar da wannan ana rubutu a sha eh, akwai dalilin mu'alimi akwai dalilin mu'alimi da bil qur'anil karimi dalilin mu'alimi na hujja akan masu magani bil qur'anil karimi sai annabi ta yi na ya ga sosai sosai ga su shi ne mishi wani shi ta ba a kan wani ya ce idan aka kan ta ina an zanna ba ta duk kabari Allah na gaba ta mu wannan matacin ko gaskiya ne da wannan hadisi bai inganta ba mata a nan nabi sallallahu alaihi wasallam bai inganta ba daga manzo sallallahu alaihi wasallam mata Eh. kuma shi kaɗai ya fi hmm. ana ce musu isra'ilawa eh. eh. wannan sunan na bautar isra'ila ya ke ɗauki jama'a a nan yi kana kawai wancan an shi an musa na farko na farko da wancan shi kuwa ne